ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau ina jin litinin ko muna eh? yau muna lahadi 21 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1437 wacce daga maka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 26 kenan ga watan 6 shekara ta 2016 makaranta ce da muke yi a wannan wata na ramadana makaranta ta alkur'ani kokarin karanta shi da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa musamman yadda magabata suka fassara yadda suka fahimta a muna cikin zurfin bakara kuma jiya mun tsaya kan aya ta 196 a yau za mu ɗora kan aya ta 197 mu muna cikin bayanin hukunce-hukuncen aikin hajji wanda jiya muka fara yau za mu ɗora a jiya a kurin da na zo wato haram da بالشهر الحرام والحرمات kisas da nake bayanin watanni na masu alfarma sai aka sami sabkon lisani wani dan uwa ke tuna man maimakon faɗi watanni masu alfarma sai na faɗi watanni na hajji watannin hajji su ne shawwal zulkada da kuma kwana goma na zulhijja amma watanni masu alfarma su ne watanni guda hudu to su nake so in faɗi wanda su ne ainihin zulqada zulhijja al-muharram sai rajab wanda ta dinnan sai rajab an faɗi a ajiyar da na faɗi shawwal na ce ban faɗa al-muharram ba ta ne shawwal zulqada zulhijja sai na ce rajab hmm. na manta da almuharram kuma abinda bakina ne ya faɗi ba shi ne a zuciyata ba to an ya shiga riga ɗauka a abin nan shi ne yake tuna man na ce zan gaya muku domin a gyara a karanto mana aya ta 197 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب نعم الله مدوك كيتي الحج أشهر معلومات واتو أيكم هجي ana yin sane cikin wasu watanni sanannu faman farada fihin alhajja wanda ya farlanta aikin Hajji a cikinsu ma'ana ya kulla niyyar yin ibadan nan ta haji fihin a cikinsu falara fata to babu abinda duk ya shafi jima'i ta tare da shi wala fusuka hakanan abin da ya shafi ayyuka na alfasikanci da ayyukan sako ba shi ba su wala jidala fil hajji har wa yau babu jidali musu da jayayya da fada da husuma duk babu a cikin wannan kwanaki na aikin hajji da mutum ya riga ya farlanta makan shi aikin hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah abin da kuka aikata na alkhairi bayan abin da yake wajibi to Allah ya san da shi kuma zai ba ku lada wa tazawwalu ku yi guziri fa inna khairaz zadi taqwa sai dai mafi alkhairin guziri shine guziri na jin tsoron Allah wattaquni ya ulil albab Allah ya ce ku ji tsoro na ya kuma abuta hankula wannan in muka duba alhajji ashirin ma'aluma, Allah ya ce hajji wasu wato watanni ne sanannu wanda shi ne jiya na faɗa mana in a bisa kuskure su ne watannin watan shawwal da watan zulqada da kuma kwana goma na zulhajji da wasu malaman suka ce da kwana sha uku domin kwanan mina su shiga ciki amma dai magana mafi inganci da kwanaki goma na hajji domin a cikinsu ne ake ayyukan hajji waɗanda suke manya-manya wasu kuma sun sa sha uku saboda halaccin jinkirta ɗawaful ifada ka iya jinkirta shi rana ta sha ɗaya ta sha biyu ta sha uku shi ta ko wato yin tawaful ifada yana cikin rukunai na hajji waɗannan watanni su ne allah ya ce a cikinsu ne wato ake yin aikin hajji waɗannan watanni sanannu sai Allah ya ce faman farada fihin hajja wanda ya farlanta ma kanshi aikin hajji a cikinsu me ake nufi da farlantawa wato ainihin ya riga ya ƙulla niyya ta shi aikin hajji ɗin a cikin waɗannan watanni domin ko da sun zo ka tafi ka shiga makka ba niyya ta aikin hajji to wannan shigar taka ka shiga ko dan kasuwanci ko dan ziyara a watannin hajjin kai ba alhaji ba ne an gane da kyau shi yasa dole sai wanda ya farlanta maka shi tun daga miƙati ya riga ya kulla niyya ta aikin hajji? to shi ne wannan hukuncin da za a faɗi a gaba zai hau kan shi duk da malamai sun ce ko da aka faɗe su a nan fala wala kusuka, wala jidala fil hajji ba ana nufin cewa in ba ka aikin haji ka je ka rafa su ba ko ka je ka yi jidali ko ka je ka yi fasikanci a a lokacin tsananin haramci da girman zunubin yana girmama ne saboda ne a matsayin ka na kana wuri mai alfarma kana wuri mai daraja kana cikin wasu watanni da ake gudanar da wata ibada ta musamman amma ba ana nufin cewa da Allah ya ce babu yin su hajji a hajji ana nufin an halatta maka kayi su a wani wurin ba a ko'ina ba a yadda kamar ka ɗauki jima'i ainihin in ba lokacin kwanakin hajji da kai niyyar aikin hajji ba iyalinka ne. an gane shi samun suka ce shi hukuncin shi daban idan ba mahajjici ba kana gida iyalinka za ka kusance su amma ka riga ka yi ihrami ka kulle niyyar ta hajji? to ba ka ba iyalinka har sai ka sauke rana ta goma nan ka yi jifa sannan ka yi aski sannan ka yi yanka sannan kuma ka zo kai da wafil ifada shi yake ce ma a tahallulun wato ainihin al'asar dukkan su ka gama su to daga nan ne shi ya halatta ka kusanci iyalinka ka rafa su kun gane da kyau ba ka ga shi in kana gida da iyalin ka kai kusantar su amma magana fusu da jidal a ko'ina ina kake ba a bukata sa wurin ka matsayin ka na musulmi domin alfusuku yadda malaman tafsiri suka fassara tun daga kan magabata su ibn abbas sun ce ma'anarsa shine wato aikin sako shine alfusu kun gane da kyau wala fusuka wala jidal fil hajj babu aiki na sako babu aiki na jidali musu kenan da jayayya wanda za ka yi da wani duk da malamai sun ce jidali an kasa shi biyu ko aikin hajji ko ma a ina ne akwai jidali wajen ƙoƙarin bayyana gaskiya wani kuna tare da shi ga bayanin gaskiya bai gane ta ba ko ta fuskar ayoyi ko ta fuskar hadisai ko maganan magabata ya fahimce su ba daidai ba to ku zauna ku tattauna ko da tattauna za ta kai ya ja ka ja har kai kokarin nuna mashi gaskiya to ko aikin hajji ne wannan ya halatta wannan jidali kun gane da kyau Sawan a kwanakin mene ne a filin arfa ne duk dai a daidai lokacin aikin hajji ba laifi a tattauna matsala ta ilimi da kuma tsakanin wanda ya gane ta da wanda bai gane ba dan wanda bai gane bai fahimta amma jidali haka kawai na musu da jayayya har da zai kai cece ku ce a aikin hajji babu shi kuma kwaye nama. ma in ba na ai kokari a fahimtar da addini bane ba shi da amfani shine jidali wanda shari'a ta hana kuma yafi zafi a wannan wuri a lokacin aikin hajji haramci fi yawa kun gane da kyau saboda ainihin wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan wuri mai alfarma ya kuma sanya lokacin aikin haji wani lokaci ne da ya kamata alhaji ya mai da hankalinsa kan wannan ibada ta hajjin saboda lokaci ne da zai wuce kamar ramadan ɗin nan ne in ka sake yanzu sai ka ce ramadan ya kare ba abin da ka to haka nan shi ma kwanakin hajji in ka sake dan nan sai kwanakin su wuce baka tsaya kai abin da zai amfane ka ba shi yasa jidali babu shi ba ma sai cikin kwanakin da ka ɗaura ihrami ba ko zaman ka na makka wasu zaka ga an je alhaji ya je ya yi umra ya gama ya yi tamattu'i kenan to kwanakin da ake zauna a makka kafin fita mina ranar takwas kenan sai ka ga alhazai masaukinsu da suka sauka ana ta hira ana jidani. in 'yan siyasa ne an dawo ana ta zancen siyasa in 'yan kasuwa ne an shagaltu wannan jidalin allah ya hana shi kai da ka tafi wasu kwanaki siyasa nan za ka dawo in siyasa kake ka ɗora kayanka in kasuwancin kake za ka dawo ka ci gaba kamata ya daidai lokacin ka amfani lokacin ka kwanakin nan na zaman ka na makka me ya za ka amfana za ka amfani zaman ka in ka tsara ma kanka tsari mai kyau na yadda za ka ci gajiyar kwanakin ka san ne wannan harami sallah a wurin sa kana da lada ta farilla lada nawa ne zai ce dubu ɗari duk sallar farillar da kai bambancin ta da sallar da kai a wani masallacin ba nan ba to kana garin maka sai ka shanta ke a masauki unguwar da aka sauke ku duk sallolin nan na farilla ba ruwanka kana sa unguwarka masallacin unguwarku ba masallacin harami bai duk da makan harami ce shi ba shine masjid haram ɗin ba kamata ya ka tsara ma kanka farillan nan biyar yadda za ka yi su kuce maka ka tsara ma kanka wannan tsarin ta yaya misali ka je an yi sallar isha da kai to kai maza in ka dawo ka ci abinci kai kwanciyar ka da wuri yadda za ka tashi da wuri wajen karfe uku misali ka tashi sai kai wankan ka ka dan shayin ka sai ka dawo sallah ka sai harami kafin a ce uku da rabi kana can wajen hudu ka ga duk kafin ya cika kana harin. Ka ga za ka kila haka sami dama ka yi dawaki cikin daren nan na nafila wannan tawafi in ka ban maka shi kenan ba inda ka je ka yi shi ga wannan sai ka sami wannan falala Ka yi tawafin nafila kai yan nafilfilin ka kiyamul lailin ka yi addu'o'in ka kafin alfijir ya fito a kira sallah a sallah asuba da kai a harin. a gama sallar nan ka zauna kai askar na safi ka yi karatun qur'ani fil har rana ta hudu ka tashi ka yi wannan walha'in wacce take kowa ina ka yi kowa ya san falalar ta balle ana ka ga an ka gama shi kenan sai ka garzayo sai masauki kana zuwa masauki ka ɗan ci abincinka ka sha shayinka shi kenan ka je kai Da dama ibada kai ka je yanzu ko ibada ta kai ka musu surutu ya kai ka ga sai kai kwanciyarka ka samu kai baccin safe mai yawa wajen irin goma ka tashi kaga sai ka tashi kai wankan ka, da yunwa ka ci abinci ka sake sabo sallaya ka sai hare kafin a ce sha ɗaya sha da wani abu ka iso kafin ya cika kana cikin harin kaga za a zahar da kai kenan wannan ina gaya maka ne dai da za ka ci gajiyar zamanka amma ka har ma yadda rafarsu da wani jidal ma ba ka da lokacin yin shi kaga an ka zuwa kai azahar da kai ka ga bata kuce ma ba nan falalar kenan kai nafila kafin sallah a gama kai nafilin da ake bayan nan nan ma in kana so ka fito ka dan shakata ka ga gari ka fito in za ka dawo gida za ka iya ka dawo a la'asar da kai ka dawo in ba za ka iya ba me za ka yi a gidan wa ka aje a gidan sai ka dan huta ka zagaya ka gano kasuwa in ba za ka iya zama masallacin ba ka dawo masallaci ka zo a la'asar da kai Ka ga an yi la'asar da kai kai filar da ake kafin la'asar sannan a yi sallar la'asar da kai kaga ka ci wannan gajiyar sallar la'asar tare da liman daga nan ma in ka gaji kana ga ka iya komawa gida sai ka koma ka je ka huta in kana ganin tsakanin la'asar dama 'yan kudinka na guzuri ai na ibada ne hasa wanda ke tsuke bakin ajihu su za su shiga su ci abinci ba kusa da harami yanzu sun koma sun ci na cikari inda za su kashe naira riyal daya abinci ko riyal biyu ko akwai wanda suke haka dan kasa kashe kuɗi akwai wanda kuma abinci ne ba su saba cin irin wannan nasu mai maiko ba ya ce dole ya ci irin na mutanenmu wani larura ce nan kaga ba yadda iya sai ya dawo ci irin na ɗan uwa in ko ba haka ba kamata ya ka shiga ka ci abinci mai kyau dama kuɗin ka na ibada ne wani guzuli ne ka tafi da su na yau tsaraba ake shago to kaga sai ya zama ba kai nesa da harami ba in ka gaji da ciki ka fito waje ka sha iska na wurin ba laifi inda wani dan uwa da za ku yi dan fira ku ɗebe mai junan ku cewa ba ta jidali ba ku jira magariba ta yi kenan magariba ta ku shiga a yi da ku a yi fila bayan magariba in kana jin za ka iya sauraron darussan da ake cikin harami ka je ka zauna ka saurara akwai malamai in ba ka iya ka ɗau ƙur'ani ka karanta ko ka jira daga nan zuwa isha lokaci ne bai wuce awa ɗaya da wani abu ba ai isha da kai kaga ka kewayo kenan ana gama isha ka sai gida ka zo ka saki mai masaukin ku wanda kuka aka aje ku ɗaki ɗaya in tawaga ce ta alhazai tunda ba za a baka ɗaki kai kaɗai ba to ka nemi wanda za ku fahimci juna kada ka zo kai bacci kake so shi kuma surutu yake ta maka da abokin zaman shi ka kashe fitila za ka yi bacci ya kunna haga shi yasa ake so a nemi ake ce a rufe rufatin abin nan ko za ka tafi haji ka nemi aboki na gari wanda zai taimaka maka wajen aiwatar da ibadanka ka tafi da 'yan duniya a haɗa ku ɗaki ɗaya sai cikin dare za su balle da hira su kwana biyu da sai asuba su ta share bacci Har wannan aka hada ka da su cutar da kai za su dinga yi to kaga in ka tsara ma kanka wannan kwanakin da za ka yi a makka ribar da za ka ci duk sallolin farilla a harin za ka yi su Kai na firfiri ga karatun ƙur'ani ba kama da lokacin jidali da kowa abokinka wanda shi ma irin tsarin shi ne wannan amma wani wanda za a zauna a yi ta kiran najeriya ana tuna shugabanni ana tsine masu ana waye a tuna harkokin bala'in najeriya ka ban najeriya ka tafi yanzu kai ta kanka kai kana so kai hajjin mabaro yanzu kai kwanakin kamar ka a haka ka je magina kai su irin haka lokacin hajji kai zo kai shi yadda yake irin na manzo kada kanka kana ma kanka fatan alheri kaga sai ka dawo kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka amma ka je haji kawai ka balle da hayaniya da surutu kayo hajijiyar ka ka dawo wallahi akwai abin tausayi yanzu yadda hajin nan yau ke tsada haji yau sama da miliyan ɗaya ce ko to ka kashe miliyan ɗaya ka je ka dawo ka yi ka ina amfani amma gara ka bar miskine nan kaso abinci ka raba musu ba tunda kai ba hajin zaka ka mai kyau ba kuna fahimta da kyau shi shine Allah ya ce duk dai babu a aikin hajji. kuma sai Allah ya ce mata taqalu min khairin alamu Allah duk abin da za ku aikata na alkhairi to Allah ya san da shi ma'ana ban da abin da yake na farilla kenan kamar sadaka malamai sun ce ana son yawaita aikin hajji wato sadaka lokacin hajji. da kun san mutanen makka ba irin yanzu da Allah ya azurta su da kuɗi na ƙasa da suke samun wadata ba da mutanen makka gari ne makano gairu zuzar'in ba sa shuka ba komai abinda alhazai ke zuwa a shekara da nan suke samu abinda suke ci suke sha shi yasa ake son yawan ayyuka alkhairi a can Allah ya ce abin da na alkhairi Allah ya sani zai ba kulada to amma yanzu da yake kasar ta sami arziki sai ka ga har ma mutanen mu ana zuwa a makale a ciwo arziki an fahimta da kyau wuri ne da ake so ka yawaita sadaka shi yasa zaka ga mutanen mu mabarata sun je mutum ya sa a naɗe mai hannu hannun shi mai kake kalau amma sai je ba a nake mashi ya zo yana taka da hannu wai wai dungulmi gare shi a bashi sadaka a ga irin waɗannan zubar da mutunci suke bai dace ba ka je ka zubar da mutuncinka kamar yadda za mu ji nan da Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kai guziri in za ku tafi aikin haji guziri irin biyu ne da guziri irin na kuɗi ka tafi da abin da za ka ci ka sha komai ba tare da kana miƙa hannunka ba domin wannan mika hannu ɗin laifi ne shi ne shi yasa Allah ya ce wata zawwaju malamai suka ce mutanen hajji ne wato mutanen yaman ne kamar yadda ya zo a cikin athar sun kasance wato wa ahlul yaman da hujjuna bila zadi mutanen yaman ne da suke zuwa aikin hajji ba tare da guzuri ba bai kununa kallan alanna sai su zama nauyi akan mutane fa daga nan fa umiru bi akhdhihi amran aman. aka umarni in za su zo hajji su rika zuwa da guzurin su ko ba su kadai ba ya zama umarni na kowa da kowa duk duniya zaka je aikin haji ka tanaji guzurin abinda zaka ci ka sha ba ka kana bara kana miƙa hannu ba to alhamdulillah yanzu ma haji an sami wadata zaka ga gwamnatoci da kamfanoni an kawo abinci iri iri gashi nan a ba ku da safi in dai za ka je ka karba shi nan kwantena an a aje kowane layi kowane babban titi an aje kwantena tana karewa a sake kawo ta in kai mai hadama ne ka karba tsammanin ka da yawa fiye da ɗaya duk ba ta za su yi ka tafi ka an jima ma ka fito gashi nan ɗarin alhazan nan masu hadama a ta tarawa sai daga ƙarshe ya fahimci a shi abin kullum ci ne kullum za ka je ka karba gashi nan shi tsammani yake zai karbi na yau da na gobe saboda yadda ya san matsalar ƙasar sun za a abu na kwana biyu ka samu gobe ba tabbas sai ya karba oba ɗan najeriya kenan saboda irin yanayin da ya tashi a ciki duk komai babu tabbas sai zai karbi oba sai ya karɓan ya je aji sai ya zo ga gobe ma gashi nan an ji ma an ka dawo da shi da haka da ake fama da abin nan ya zama wajibi ka tafi da ka kuma har yanzu haka ne saboda haka ka tafi da guzuri na abin da za ka ci ka sha kila ma har a ciki ka ga kai sadaka an gane da kyau sai Allah ya ce ku yi guzuri wato ma wato abin da zai kai ku na tafiyar ku da kuma abin da za ku ci ku sha a can sai Allah ya ce fa inna khairaz zati taqwa amma ku sani mafi alkhairin guzuri shine guzuri na jin tsoron Allah wato ainihin ittiba'u jami'il ma'murati ma amkana wa tarkil manhiya bin duk abubuwan da ake ma umarni na hukunce-hukuncen aikin hajjin nan ka bi su ka aiwatar da sauran hukunce-hukunce na shari'a da kuma naha-naha na kan nisance su to wannan guzurin haka tattare da kai shine mafi alkhairin guzuri kun gane da kyau idan guzuri iri biyu ne me zaka ci me zaka sha kuma da guzuri da na jin tsoron Allah ka nisanci saban Allah ka zama mai bin dokokin Allah ba ka je aikin ka bacci ba in ka tashi shi shikenan sai masallacin ungoku na za ka je a sallah nan ma an tsere maka da raka a biyu raka uku wani ma ya ci shi an sauke shi hawa na goma shi ba zai sauko ba dakin shi kawai zai sallah wanda duk suke wannan kaga irin wannan sai ka ga mai ma riba zuwa hajji ka je maka baka tawafi na nafila ba a sallar farilla da kai a harami ne riba tafiyar taka kamar kana Kano zaune kenan ya kamata yayi kamar a ungoku ne ga masallaci baka zuwa masallaci hasara kake kullum muna buga misali an ce lada daya daraja daya a gidan kan kai sallah a masallaci daraja ashirin da bakwai ko da bakwai ashirin da biyar ko da bakwai sai kai zaman ka a gida kana hasara ko ba kai to shi yasa haka nan alhaji ya guzuyi na jin tsoron Allah da kuma guzuyi na abin da zai kai shaidawa da shi sallah ce wa taquni ya ulul albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankula malamai suka ce kun ga ana fassara kullum ba abuta hankali su ne suke samun takawa kinan duk wanda kuke ga kafiran nan da ba ruwan su da imani da Allah balle ma su tsoron shi ko da suna da hankali irin na dan adam to wurin ababin shari'a marasa hankali ne su ababin shari'a duk tuna'ar arnan nan da waye wasu da technology da kere-keren su da irin wayo nasu na neman duniya duka wallahi a matsayin mahaukata su Kin da ba su da imani kuma Allah baya wasa fasu da cewa su ma'abuta hankali ne ba inda za ka ji an kira arne kafiri Allah ya ce mai ma'abucin hankali sai dai a kira su wawaye wawaye wanda ba san abin da suke ba kuna fahimta da kyau ka ga ka gode ma Allah da Allah yau musulmi kai fata mu fata Allah ya saka mu cikin muminai cikin masu takawa wanda mu ne kenan masu tunani da hankali domin wanda zai tunanin me zai aikata ya sami aljanna ya samu ya shiga ni'ima ta dindini wannan shine mai hankali amma dan yin abin da zaka ya datse yanke ko yau ko gobe daɗin ya yanke wannan shine dadi shine hankali aike ta tunanin me za ka ka dawwama cikin arziki da jin daɗi wannan shine hankali shi ko abin da zai baka wannan shine takawa da jin tsoron Allah da imani na gaske Allah ya samu gane ina ga sai mu tafi aya ta gaba ne Allah ya ce ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين na'am karkashin waccan aya da muka wuce hadisin da bukhari da muslim suka rawaito hadisi abi huraira yana Allah wato annabi na cewa man hajja hadha albayt falam wa lam yafsuk kharaja min dhunubihi kayawmi waladatu ummu wato wanda ya ziyarci wannan ɗakin in ji manzo eh, man hajja hadha albayt wanda ya ziyarci wannan ɗaki falam yarqus bai yi rafasu ba shine abinda ayatan ta hana walam yafsuk kuma bai fasikanci ayyukan sabo kenan karaje min zunubihi ka yawmi waladatu ummu zai fita da zunubinsa kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi ana gaba daya Allah zai wanke masa zunubin sa ya koma zero ta bangaren zunubi kenan akwai falalar da take wannan hmm? ashe kaga in ko haka ne kamar da malamai suke jaddadawa malaman tafsiri da malamai masu wa'azi da hanyar da za ka tafi ka ga ta yi hajji irin wannan ya kamata ka bi ba kawai tara kuɗin da za ka biya ka biya kujera hajji ba shi bane kaɗai aiki eh aiki ne shi ma ko kuwa a irin kujerar da za a baka in wacce aka baka to daga ran da aka baka aiki ne biya same ka ka tashi da hanyar da za ka bi na neman malamai da za su koya maka aikin hajji so ka ba su su ba ka lokaci ka je kai ta koyo a hankali a hankali har ka iya kamance shi yau zamani da ake karatu a ɗauka a cikin kasar ko bidiyo ka samu kai ta bibiya don ka iya ka sami wannan gara ɓasa a ce yau kawaye gari ka da Allah ya wanke maka su akwai falalar fi wannan alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un lil janna haka ne ya ce hajji mabrur shine hajji karɓaɓɓe a wurin Allah bai da wani sakamako sai aljanna kadai ashe kun ga wajibi ne idan har ka iya tara kuɗi ka biya kujera to lallai ka nemi kuma malami ka kai girman kai ka je a ta koya maka aikin hajji har ka fahimce shi a aikace a ilmance kamar yadda na gaya muku hadisin jabir dan abdullah ya rawaito hajjin manzo sallallahu tun daga fitowar shi har zuwa ainihin wato komawar shi madina ya rawaito mana wannan aya ta gaba Allah ya ce laisa alaikum junahun an tsaftako fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku nemi falala daga ubangijinku a cikin ayyukan ku, wato lokacin ku na aikin haji wato ku yi kasuwanci kenan bai za a min arafatin idan kuka kwararo kuka gangaro kuka taho daga arafa fasqurullaha inda al haram to ku ambaci Allah a wurin wurin nan da ake cewa al haram wato muzdalifa kenan wani dutse ne da yake a muzdalifa ake kiran shi mas'arul haram don kun zo wannan wurin kwanan ku da za ku na muzdalifa gari ya waye to ku ambaci Allah ambato wato ainihin mai yawan gaske wadkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shirya da ku wayan kuntum min qablihi la min dallin duk da da kun kasance gabanin shi musulunci ko gabanin wato ainihin wannan ƙur'ani da aka baku kun kasance cikin batattu wannan aya malaman tafsiri kamar da imam bukhari ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas yake cewa su mutane ƙuraishawa sun kasance suna da wasu manya-manyan kasuwanni guda uku mutanen makka kenan akwai kasuwa da suke kiranta okas akwai kuma kasuwa da suke kiranta wato ainihin ah, zulmajaz da kuma adina mujilla kasuwanni ne guda uku waɗannan kasuwanni sun kasance a suwakan fil jahiliya manya-manyan kasuwanni ne tun lokacin jahiliya wanda suke larabawa suna zuwa su ci wannan kasuwannin a irin tsarin su tun lokacin jahiliya saboda haka fata famu an tajiru fil mausim daga nan sai da musulunci ya zo ga aikin haji sai musulmi suka yi ta kyama suke ga ko laifi ne su rika kasuwanci a kwanakin aikin haji a lokacin wannan aikin haji da ake yi suka rika tsoro kada fa su zunubi kada su sabo lokacin kwanakin haji kayan ihrami kuma ka taho da dan kayan ka na sayarwa in an zo mina baza ko kuma an je arfa da sauran wurare shin hakan ko laifi ne ko kuma an gama a kwanakin ka na makka ko zaman ka na madina ko laifi ne suka rika kyama fa nazalat laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku ku nemi falala daga ubangijinku wato fi mawsimi ko fi mawasimil hajji a cikin kwanakin da ake gudanar da aikin hajji babu laifi mun fahimci asalin aya dalilin saukata kenan babu laifi a matsayinka na mahajjaci ka tafi da kayan kasuwanci tunda aikin hajji wani taro ne na duniya shi ko dan adam yadda Allah ya yi shi akwai san abin da ba nashi ba ko ba haka muke ba yanzu kaga alhazai sun yi guziri za su je su sayo abin da yake a nan akwai shi a najeriya saka za ka ga an so irin kayan indiya din nan yaryayi mai dan rawa da hula haka dai haka dai abubuwa ne ga su nan ba wasu abu ba in za ka ɗaga su ba daraja gare su ba amma tun da dai ba naku ba ne kana zuwa sai kana sha'awar kayan su su ma kuma naka suke sha'awa wancan haka duniya ce ta haɗuri guda wani conference ne da Allah ke haɗa wanda babu irin shi a duniya ba masu wannan ba musulmi ba musulmi ne suka sami wani opportunity ɗin duniya su taruri guda wani lokaci na can ya zo na can ya zo wakilci duk duniyar musulmi za a ɗawa na wannan taruwar za ka ga tabadul na bukatu sai ka ga wannan yana ganin hularka kasa sha'awa yake da zai ganta yi zai ko fa da in ya je garin su ta zama mashi kaya ajiwa zai ha to zan yi sai irin wannan kayan wannan tamu in ya saya ina za a rika wanke mai ita hmm? mutanenmu da suke so wani da irin abin na musamman filani wani mai zagaye da wani abin na zo a kwafa alhaji ka gaya shekarar shekaru da ranar juma'a an ɗauko an kwafa birgewa ce alhaji kenan ko ba haka suke ba alkyabban nan a bayan nan da ake kai ta faman saka ta kaga al'ada ce can tasu amma yana zuwa wani abin da zai kwaso kenan alhaji an dawo an sa alkyabba da ranar juma'a za a sa waɗannan abubuwa duka sai ka ga haka Allah ya tsara ya yasa ya ka ga in ka ɗau ɗan kayan ku ba komai ka kai can akwai sayar muka tafi da irin yan hulunan nan hula ulu ce fa ulu nan ka ya baka ba za ka sa gani za ka yi kawanci ne amma da muka je irin yan takin nan wawa su suka rika yan taki yan turkiya mutanen turkiya danganan suka wasu shi su muka haɗa yariya lamu muka samu mamun ci riba aikin haji ke to shine Allah yake faɗa mana anan babu laifi ku nemi falala daga ubangijin ku irin wannan kasuwanci ne dama na ɗan lokaci ba zuwa kai ka zama ɗan kasuwa ba ɗan abin sha'awa zaka ka ɗauka ka kai su saya kai ma ka gano nasu ka saya shi kenan ba laifi ba ne Allah ya ce an gane da kyau Allah ya ce fa za a min arafatin in kun gangaro kun taho daga arafa faskurullaha inda al-mash'ar al-haram ko ku ambaci Allah a wurin nan wato ainihin musdalifa kenan malamai suka ce kamar yadda hadisai suka nuna masharul haram dai asali dutse ne a musdalifa yake amma aka ce duk kwarin musdalifa ana kiran shi masharul haram shi yasa in ka shigo ta kenan ka zo musdalifa. to wannan a ambaci Allah ma'ana lokacin da aka taho daga arafa yawanci alhazai suka mamanta da talbiya da lokacin an gaji an wuna arafa an ta ajiyoyi an taho an fara gajiya wani alhaji sai ka ga ya manta ma da talbiya dina ta to in an taho a hanya ita talbiya zuwa muzdalifa kenan a kafa kake kan mota kake yanzu da aka jirgin kasa ko ya isa arfa din ko kuma ya kacin shi mina ban sani ba shi ma dai ku ta ambatan Allah kuna ganewa don an iso muzdalifa ana isowa abinda ake yi sai a hada dama arfa ba za a baro ta ba sai rana ta faɗi ba za a fito ba sai ta faɗi kuna ganewa da kyau dare ya shiga kenan to daga nan za ku fito daga filin arfa don an taho in an zo muzdalifa ana isowa sai a yi sallar magariba da isha jam'an wa kasran isha raka'a biyu wannan kuma raka uku ana wanka kana jima ka dan ci abinci shikenan sai ke kwanciyar ka ba magana zaka na nafila dare zaka tashi kai to ta kiyamul laili annabi bai wannan ba sai ke kwanciyar ka da wuri akwai abin da alhazai suke wanda kun san aikin haji yana tara mutane iri-iri ga jahilai kuma gaskiya su ne suka fi yawa saboda ko su Allah ya fi ba kuɗi ne zai ko kuma dai ya wallahi za ka ga jahilai ba komai mu baƙaƙe kaɗai ba duk duniya hatta fararen da kuke gani na indiya na ina ne in suka zo galibin su kusan 70% jahilai ne shi yasa za ka ta ganin aikin jahilci an izo musdalifa za ka ga alhaji tun wajen karfe uku sai ka ji sun taya ana ta kiran sallah ga fitiluwan haska duk sun haske ba iya ganin alfijir ka ba ba su tsaya suka kiyaye ni wato tauƙiti na makka ba kawai wai gaggawa a yi maza a su ba isa mina a ba? to in ka bi wannan tawagar to za ka je ke sallah asuba lokacin ta bai ba kuma akwai wanda suke sauka ma ba su ma gama isa muzalifan ba to su ma an ka biya musu za ka je baka shiga ciki ba akwai kuma wanda suke zarcewa su shiga cikin mina su ma duka dai ga sanan shi sa ake so ka tsaya ka koya yakin haji don kai so muzdalifa ka kwanta gari ya waye kai sallah asuba shine Allah yake cewa wato ainihin ko ambaci Allah fazkurullah inda al-mash'ar al-haram sai ku ambaci Allah a wannan wuri na mash'ar al-haram wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi a lokacin yana ta addu'a ya kalli alƙibla ya ta ambatan Allah a masharar haram shine wato a muzdalifa kenan kun gane da kyau wannan wuri ana so a tsaya a ta addu'a har gari ya ɗanyi faifayi in ba ka da wata larura larura ita ce ko ka tafi da tsohuwa ko tsoho ko mara lafiya ko kuma kai ɗin ka tsufa to kuwa ka ba dama idan rabin dare daga muzdalifa ko a iya tahowa ku karaso mina kusa da wurin jifa amma ba za ku jifan ba dole sai alfijir ya keto an gane da kyau gari ya waye sannan a jifa amma tun dare ka je kai jifa jifan ka bai ba dole sai rana ta goma ta kama wannan daren ta ne kuma abubuwan da aka yi kenan a tafi a musdalifa a rabin dare ga masu larura masu larura su ne wanda za ka tafi da tsoho saboda kada a zo a sami cinkoso ka tafi da wuri don ku jifa da wuri kun gane ko kuma a wanda suke irin da kula da dabbobi a ita mina yan wurin yanka su ma ba su dama su taho don kula da dabbobin da ta da su ruwa duk an masu abu amma kai lafiyayye abin da ake so sai rana ta hu sai alfijir ya keto ka yi sallar asuba ka zauna ka yi addu'o'i na musamman a wannan wurin da Allah ya ce ku ambaci Allah a wannan wurin to sannan daga nan kuma sai ka gangaro ka taho ka ƙara so mina domin yin jifa kun gane Allah ya ce ruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda wato Allah ya shirya da ku wayan kuntum min qablihi la min ad wanda da kun kasance daga cikin batattu domin wanda duk bai sami musulunci ba da can kafin zuwa musulunci rayuwa ake irin ta jahiliya ta bata to yanzu Allah ya shirye da ku da musulunci to sai ku gode ma Allah ta hanyar ambatansa da girmama shi a wannan lokaci an fahimta da kyau a wannan wato ainihin a lokacin abin da ake bukata shi a lokacin shi ne ana bukatar yawaita ambatan Allah lokacin wato an fara gajiya to gajiyar nan za ta sa ka shagala shi yasa ake aka tunatar da kai ku ta ambatan Allah kun san ba a daina talbiya sai ka zo inda za ka yi jifa rana ta goma a matsayinka na alhaji ko ka daga daga muzdalifa ka tsinci tsakon da zaka ka yi jifa guda bakwai to talbiya dai na ka kana yi. da dama alhazai in an taho daga ainihin mina zuwa arfa ana tarbiya amma daga arfa zuwa muzdalifa an manta da ita an gaji balle a ce daga musulifa zuwa mina wurin jifa da dama wasu sun shagala ma kawai kokari suke su dai a zo a samu a jifa a huta to a lokacin kai ta talbiya tana cikin ambatan Allah tana cikin abin da ake so ai a wannan wurin an gane da kyau na'am ne Allah sai aya ta gaba ko a sai eh na aya ta gaba mai Allah ya ce thumma afibu min haythu afaba an-nas wastaghfirullah hmm. inna allaha ghafurur rahim فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الحق نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعم. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم. والله سريع الحساب نعم أتكن حديث جابر تكن بيان بايا حديث جابر دوغو da ruwaya hajjin da ya da manzo sallallahu hajjin sa na ban kwana ya kawo bayani yake cewa wato a cikin hadisin dogo ne imam muslim ya kawo cikin sahihinsa a ciki yake cewa wato ainihin annabi bai gushe ba yana tsaye a arafa hatta gharubatin shams har sai da rana ta faɗi akwai alhazai da can to gara daga baya ina jin askar ba ma sabari a fita daga hududu arafa inda aka sa alamomin makon tuhu a mota ce za su da ita amma kafa ne za su tsaye da ku amma da can alhazan mu don son su sami mota su taho da wuri za ga sun hau kan mota sun taho suna nema a fito kafin lokaci kuskure ne arafa ba a fito ta sai rana ta faɗi wa badat sufratu kalilan hatta gabal qurs sai ma wato ainihin jajajen nan da yake samuwa na rana bayan ta faɗi ko ko har sai ya dan fara kaɗan ƙoƙon ranar nan ya ɓata gaba ɗaya wa ardafa usama to khalfa bayan nan annabi ya goya usama a bayan wato taguwarsa wa dafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qad shanaqa lil azimama hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahla wato lokacin annabi sannan ya bar taguwar nan tasa aswa ta ɗauko hanya ta tinkaro musalifa a lokacin ka san da mutanen da ma dabbobin kowa kamar ya kosa ya baro an gaci wai ta kanta taguwar tana zabura annabi yana taka mata birki na ja mata linzami ko mu ce akala har wuyanta yana taba irin sirdin nan na can na bayan taguwa dan tsananin matsa mata yana takura ta kenan waya kulu bi yadihi al-yumna ayyuhan nas as-sakinatu sakina annabi yana nuna masahabbansa ya ku mutane natsuwa natsuwa ku tafi a hankali ku tafi a hankali na kama mana wannan hadisi saboda da dama ana zama wasu gudu ma ake fanfala sai ka san lokacin da tun da ihrami ka wani shan ma mara zai da ihramin nashi dama ga ɗayan ɗayan ma sai ya kara kara shi kawai yanzu tun da ba mota sai ka ga wasu ana ta fanfala gudu to annabi cewa a kan taguwar sai rika takura ta yana ce masa habai a sakila ta sakila a tafi a hankali a tafi a hankali saboda haka aikin haji yan uwa dole yana bukata ka karanta shi a ilimance yace duk lokacin da kullama ta jabalan min aljibali arha laha qalila hatta tasada in ya talar da dutse daga nan wato cikin duwatsu san daga can din akwai duwatsu musamman da yanzu tun da saudiya ta sami kudi duk ta fanfatse su an yi hanyoyi an sassage amma da duwatsu a kewaye can a hau can lokacin manzo irin wahala da suka sha mala in ka gwada da aikin hajji yanzu ya zama kamar wata siyaha kamar wani kawai irin ya bude idanu yanzu kamar haka hajji da aka shiga cikin harami AC ko ka shiga mota AC cikin hanyoyi an faffar AC duk babu amma da dutse za ka hau ka sauka kai wane ne to a lokacin in ta za ta hau kan dutse sai ya sake ta yadda za ta iya hawa sannan haka dai hatta atil muzdalifa har annabi iso muzdalifa fa salla biha al maghrib wal isha bi adhanin wahidin wa iqamatai sanna nabi sallaci magriba da sallar isha da kiran salla daya da kuma iqama kwaya daya abin ka da iqama biyu da kiran salla daya kun ga kina in kun iso ta waga sai wani ya kira salla. Kinan su iso tun bakwai tun takwas wasu tara wani goma wani sha daya to duk sanda kuka iso ta waga ku sai ku alwala ku kira sallah sannan ai magariba a sake ta da ikama ayi isha yadda manzo kiran su sallah kun gane yace walan yusbih bainahuma shay'an annabi bai wani yi tasbihi ba tsakanin magariba da isha sun mantaja hatta dala alfajr fa sallal fajr haka daga nan annabi ya kwanta dama kwanciya ce kun san ba a lita kai ba wani abin nan haka za ka bakkan naka nan buɗe komai sanyi komai a nan haka za ka je ka dan kwanta dai ba kwanciyar ce mai daɗi ba ko har alfijir ya keto hatta ta bayyana lahu sabu har sai da gari ya waye sosai ya faifaye sannan ainihin wato ne fa'adana wa iqamatan daga nan an sa aka kiran sallah kuma yasa aka iqama sun marakibal kasuwa hatta atil mash'ar haram inda ya sallar daban daidai wurin yanzu ku gani kata masallaci a musulma sannan ya hau kan taguwar nan tasa kasuwa har ya isa wurin mash'ar haram wurin wannan dutsen kenan fastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla eh fada Allah wa kabbarahu wa hallalahu wa wahada ya ainihin roki Allah yayi takbiri kina Allahu akbar la ilaha illallah Wahda hula sharika kala irin wannan yayi falan zalwa kifan hatta asfar jiddan annabi bai gushe yana tsaye har sai da gari ya faifaye sosai wannan duk muna faɗa matasa ne kana matashin ka sai ka je irin kowai a hada da tsohon alhaji shi kan yi tsohon alhajin bai sa yi da ke dinga jan ka kawai ja ta kiriri shi kawai ba ruwan shi bai san kai dai bin shi kake dantsin shi dantsin kai dinkin wallahi aikin haji kakka yadda a hada ka da wani wanda bai san abin da yake bai je ja ka kai ta hajijiya a tsaya ka zama da idanka ka zama a watsake yadda za ka yi komai maganar za ka ɓata ta taso a kowane za a ta firgita su za ka ɓace za ka toto na za ka ɓace wannan zamanin ne na za ka ɓace hmm? ka tsaya ka na tsakai a cikin hajjin ka na tsatsi annabi sai da ya tsaya gari ya faifaye ya yi addu'o'i masu yawa wuri ne na karɓa addu'a sannan fa dafa qabla an tabba ashams kafin kuma rana ta hudu sai ya baro muzdalifa ya tinkaro mina kenan wannan na kara mana ne domin mu daɗa fahimtar yadda me zaki a muzdalifa kuma ya annabi kun gane da kyau wannan shi ne sannan Allah ya ce sun ma'afizu min haisu afadan nas wastaghfirullah sannan ku kwararo ta inda mutane suke kwararowa wastaghfirullah wato ku nemi gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah wato ainihin mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne kun gane da kyau to a nan wurin malamai sun ƙara bayani ita ma wannan aya ɗin ya aka yi aka ce ku kwararo ta inda mutane suke kwararowa akwai wani abu ne da ya faru aka ce kwarai shawa su ba su bane ma abuta harami eh masu harami wuri mai alfarma wanda yake aminan ko to su sai suke jin idan an taho a da su sai su tsaya musdalifa ba su karasawa arafa saboda su zuwa arafa can wuri na kowa da kowa ne su kuma wato ahlul haram ne suna da daraja da kima da wurin su yana da kima sai su ga su ba za su karasa inda kowa ya karasa ba ba za su fita cikin harami ba domin kun san musdalifa tana cikin harami nina tana cikin harami amma arafa tana cikin wajen harami ne kuna ganewa da kyau to sai su tsaya nan sai an ji arfa an dawo sannan a tare su a same su a muzalifa sai kuma a kwararo a tuhumina to shine sai Allah ya ce a sun min haisu a faɗan nan kuma ku kwararo ku karasa arfa yadda kowa ya je aikin hajji ba wani ni wane ne ni na ji wani kamar sallah ce ba ka cewa ni ba zan tsaya kusa da wani ba ni ba za ni masallaci ba da talaka zan hadu a gida a zan masallaci na imu imu masu kuɗi ba wannan kun gane da kyau hajji kowa da kowa za ku zama ne bai ɗaya da mai kuɗi da mara kuɗi da balarabe da ba'ajame da kowa Allah ya ce ku kwararo ta inda kowa ke kwararowa mutane sannan wasarfirullah ku nemi Allah gafara wakin hajji wuri ne na neman gafara ba wuri ne na nuna isa ba da nuna takama kun gane da kyau inna Allah ghafurur rahim wannan ainihin fassara ɗiki na daga cikin fassarar da ake wannan wurin sannan a wata fassarar yadda shi ibn kasir ya kawo kuma ya kafa hujja da magana ibn dan abbas ya ce abinda ake nufi annal marada bil wato ainihin al-ifada ha huna hiya al-ifadatu min al-muzdalifa ila mina da ramin jimal yace a abinda ake nufi da kwararowa ku kwararo daga muzdalifa zuwa mina domin yin jifa da za ku na rana ta goma ɗin nan shi ne, sun ma'afizu min haisu a fadar nas ku kwararo daga musdalifa ta inda mutane ke kwararowa ku taho zuwa mina domin jifa wasu ku nemi allah gafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai fassara biyu duk magabata sun yi mu wannan suka ce summan din nan ba tana nuna tartibi ne. kun gane da kyau in an ɗauki wancan ana magana a tahotun daga arafa su ma mutanen makka su fita su karasa arafa kun gane da kyau domin tsayawa arfa wajibi ce rukuni ce daga cikin rukunin aikin hajji wanda duk bai yi ba bai da hajji domin annabi yana cewa alhajju arafa aikin haji shine tsewa arafa duk wanda arafa ta kuce mai sai dai baɗi kuma ya dawo ya sake wani haji din kun gane da kyau sannan Allah madaukaki ya ce ku nemi gafara ko eh wastaghfirullah wato ainihin ku nemi Allah gafara wannan umarni da neman gafara bayan yin wasu ibadoji da yawa yana zuwa a wurare da yawa kun haka ne zo a hadisi cewa kana sallamewa daga sallah sai ka ce ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so nawa so uku hakanan kuma za ka yi tasbihi kai ta hamidi kai ta kabiri kowane talatin da uku uku duk a bayan sallah to hakanan shi ma aikin haji malamai suka ce a wannan lokaci sai ka yi istighfari hakanan za ku ga wato azumi ma ga shi aka ce daidai shan ruwanka yi addu'a ka yi addu'a ka nemi gafara Lokacin duk na gama wata ibada to za ka ga an ba da umarni cewa aiki neman Allah gafara domin wani lokaci ne na karba addu'a Allah ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka ƙara ayyukan ku na hajji. wato ainihin ayyukan hajji dukkan su da aka faɗi kenan zuwa Arafa Mina Muzdalifa duk da sauransu in kuka kare su faskurullaha ka Aba? aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan mahaifanku au ashadda zikira ko ma fiye da haka wajen wato yadda kuke ambatan nasu wa minan nasu manya yaqulu rabbana atina fi duniya. daga cikin mutane akwai wanda in sun tashi addu'a sukan ce ya ubangijinmu atina fi duniya. ka ba mu anan duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq gobe kiyama ba su da rabo domin ba su roƙi lahira ba kawai abin da suka roƙa lahira daga cikin mutane a kowane sun tashi addu'a kawai su duniya su suke roƙo ba su neman lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina daga cikin mutane akwai wanda suke cewa ya ubangijin mu ka bamu fi duniya hasana a duniya kyakkyawa wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu kyakkyawa wa qina azaban nar ka tsaye mu daga azabar wuta ula'ika lahum nasibun mimma kasabu Allah ya ce irin wannan masu hada duniyar su da lahira wajen nema su kam suna da sakamako wato wato nasibun mimma kasabu suna da rabon su na abin da suka aikata suka tsorurta wallahu sari'ul hisab lalle Allah ma'abucin gaggawan hisabi ne mai gaggawan hisabi ne ya sa kanka maka da in ka roƙi lahira ya baka eh, lahirar in ka roƙi duniya ita ma ya baka malamai suka ce wannan kamar yadda ya zo asar na abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda da shi da sauran masu daidu wanda suke kawo abin nan kamar yadda ya inganta a cikin wato ainihin asar kenan cewa abin da ya faru shi a wato waccan aya ta farko guda biyu ne ta farko fa idza qadaytum manasikum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum ku wato in kun gama aikin ku na haji to ku ambaci Allah ambato mai yawa ana nufin gama aikin haji yaushe ake yin shi rana ta goma ake gama aikin haji ko in ka dage rana ta goma zaka gama sai kwanakin mina wanda su kuma ciko ne kun gane da kyau kun kun zo kwanakin mina nan ne ku ambaci ubangijin ku wato ainihin ku ambaci Allah ambato mai yawa kamar yadda kuke ambata ku malamai suka ce da can lokacin jahiliya abin da ya kasance irin hajjinsu da suke yi in sun zo wannan kwanakin mina na jahiliya zaman hajjinsu da suke irin na jahiliya to wuri ne da ake wato ainihin kirari ya an san kirari ko irin wanda lokacin jahiliya can ake ta fita farauta ko ta filani wurin abin nan da su kowace dai kabila kun san da irin kirarin su ni ne na dan ne na ci dubu sai ce to kaza kaza ko ba ka suke ba kowa ya ta faɗin irin abin nan din gidansu yana karkarwa ana rike shi to su ma haka da suke yi wannan sai zo yana cewa mu ne su na dan ne. mun kashe ne da ne mun fi karfin kaza kaza shi kuma wani yanzu ya daga ya ce mu ne wanda ainihin akushin gidanmu ya fi girma mu ne wanda zauren kofar gidanmu take wato yana yaban su masu ciyarwa ne masu kyauta ne kenan wani kuma ya tashi ya ce mu ne wanda takobin babana ta fi tsawo kaza kaza wato yana nuna gwarzo ne a yaƙi kenan kaga ba za a doguwar takobi sai da dogo wanda ya iya shi ma yaƙi kenan to kowa dai haka zai zo yana raban kan shi na wa waye ana kowa to duk a ciki akwai wato ainihin abin nan din juna dan da wannan yayi sai wancan ya harzaka shi ma sai ya tashi wancan kuma kowa yana yaban kan shi ne da ƙarya da kuma gaskiya to sai Allah ya ce a a wannan jahiliya ce duk ku tattara ta ku ba wani magana ni dan wane kan wane na tuwa da mu kaza kaza ko ba yanzu duk da sauran na jahiliya ba kada sauranta to duk ku tattara ta kuwa zara aikin hajji wannan wuri wato fa'iza ƙadaitun manasikakun fazkurullaha ka zikirikun aba'akum au ashaddu zikira in kun gama aikin hajin ku kun zo mina wannan wuri ne na ambatan Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa kamar yadda da can a jahiliya kuke ambatan mahaifanku ko ma fiye da haka kun gane da kyau a da za an gaya mana ambatan Allah to anan ma an sake maimaita ana son yawaita ambatan Allah a wannan wuri kwanakin mai na ambatan Allah da ake yi a waɗannan kwanaki kamar nan yadda shi malam ya kawo ambatan Allah suna da yawa ko wato ainihin kun ga akwai ambatan Allah da ake a ranakun kwanakin mai na ko kuma na ɗazu ambatan Allah da muka faɗi ya haɗa da rana ta goma ko akwai yanka wurin yanka za ka ce bismillah Allahu akbar ka yanka in ka zo jifa mana sadda za ka jefa dutse za ka ce bismillah Allahu akbar Allahu akbar haka gama bakwai kun gane da kyau sannan rana ta goma nan daga nan ne banda su alhazai duk wato bayan sallah kuma sai an ambaton ya hada da kowa da kowa har mu ma da muke a gida kenan baka je aikin haji ba in aka zo salloli guda duk kowace sallah ta farilla daga azahar ta ranar idi ba ranar bane rana ta goma ana gamawa kai ma za ka kabbar bari ko mu ce kafinta tun daga ranar idi za ka fita kana ta kan barbari ai mun san su har filin idi sai an je idi ana ta yin su ba za a daina sai liman ya zo zai fara ainihin wato sallah sannan a yanke ta don ta yanke sai kuma a jona duk bayan sallah za a yi wannan kan barbari din ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kai so ɗaya ko ka maimaita so uku haka dai wannan dukkan barbarin su ne wanda ake so ku ta yawaita su a kwanakin mina domin za ka yi su har bayan ranar goma sha ɗaya sha biyu sha uku kuna ganewa da kyau waɗannan su ne nan ku ambaci Allah su alhazai a can kwanakinsu na mina duk sanda za su fita su je wurin jamrat jifan da za su cikin wannan kwanaki na mina da za su ko kwana sha biyu ko sha uku duka za su ɗau tsako su je su jifa kuma jifa nan ka bara za a yi to duk yana cikin wato fazkurullah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikira kuna ganewa da kyau magana kuma a ce za a yi ta wani kirari bai taso ba ambatan Allah ake so kuma ba su ba hatta a yanzu ma duk wannan jahiliyar kamata yi a a dawo magana ni wani dan wani ko mu kabila wani su musulunci nan ya hada shi kenan inna akramakum lahi, atqakum mafi tsoron mafi daraja da kima a wurin Allah a cikin ku shine wanda yake jin tsoron Allah ba dan kabila kaza ba ko dan yare kaza kun gane sai magana ta biyu da Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana ko ba nan ba wa minan nasu man ya yaqulu rabbana atina fi duniya, wa ma lahu fil akhirati min hala wannan shi ma an kawo hadisi wanda imamu ahmad ya fitar cewa hadisi ne na wato ainihin anas dan mali Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu wata rana ada rajulun minal muslimina wata rana manzo sallallahu ya je da wani mutum cikin musulmai wato sahabbai kenan kadisara a mislul fara ya rami ya rami ya koma kamar wani dan tsako faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da shi hal tad'u hal tad'u Allah hal tad'u Allah bi shay'in aw tasalhu iya shin kana roƙon Allah ne da wani abu ko ko kana tambayar Allah wani abu mana kana roƙon Allah kan wannan ciwo naka ko wani abin da ban kake roƙo ala na'am yace eh ina ina roƙon Allah kuntu aqulu ga abinda da nake cewa Allahumma Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa ajirhu li fid dunya ya ubangiji abinda ka kasance zaka yi man ukuba da shi a lahira to ka gaggauto man da shi kai man shi a nan duniya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تضيقه سنبيتي سبحان الله سركيا تبتك الله ai ba za ka iya ba ba za ka iya ɗaukar abin da in ukuba Allah zai maka ya kawo maka ita a nan yanzu idan azabar wuta ce ba za ka iya ɗaukar ta hmm? aula ta sabihu annabi ce ko annabi ta ba za ka iya ba fa halla qulta ina ma ka ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar qala fada Allah fasha wa ainin fashafahu annabi yace ina ma ga irin addu'a da ya kamata kai rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta ina ma wannan addu'a kai ai musulmi duniya da lahira yake roko ina za ka iya daga nan fada Allah sai ya roki Allah da abinda annabi ya gaya mai fa shafafu daga nan Allah ya warkar da shi kun gane hadisin hadisin imam ahmad ne kuma hadisi ne ingantacce muslim ma ya fitar da shi a cikin sahihinsa to kun ga ashe yan uwa bai kamata kullum ka rika jin wai kai kamar ainihin inda wata abu da za a yi ma a yi ma duniya ko ta a'a duniya da lahira da ake nema tare shi mumini duka nashi ne an gane da kyau abinda ba a so ka ke, ka miƙe ka nuna kai duniya kawai ita ka sa gaba ko ta haram ko ta halal wannan ce shari'a ba ce da ba amma ka nemi haka Allah ya ce wa ta ga fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka nemi cikin abin da Allah ya baka na duniya to ka nemi lahira sannan wala walatansa nasibaka min duniya kar ka manta da rabon ka na duniya abinda Allah ya rubuto maka zaka samu na gida mai kyau mata mai kyau ko da jari na halal ko ba shi bane ne ko duk waɗannan mai laifi ka roƙi Allah ya baka haramun ne cikin sahabbai sa Abdurrahman bin Auf sun sami dukiya da dukiyar da zaka kama ma addini Usman bin Affan da makamantansu sun sami dukiyar da Annabi ya alfahari da ita to irin wannan ka roƙi Allah ya baka mai laifi amma abin da ake gudu ka ce za ka yi kafaɗa da kafaɗa da kafiri shi da bai da halal bai da haram kai ko kana da halal kana da haram saboda haka kun ga addu'a waɗancan da suke tambaya duniya kaɗai su ne kafirai sai Allah ya ce ire irinsu waɗannan ba su fa rabo a lahira wanda duniya kaɗai yanzu irin matsafan nan da masu harkar tsafe-tsafe da canta canta za ka ga duniya ce kaɗai wajen neman duniya ka je kayi abin da zai kai ka kafirci to wannan ya mutu bai tuba ba ina shi ina aljanna ina yake da rabo a lahira to shi yasa kullun dan uwa shi kafiri komai yayi dama bai da rabo a can in dai ba ya tuba ba to karka ce za ka competition da shi wajen neman duniya zai iya sai da alaji zai sai da giya zai sai da waye zai ma dan adam ma zai iya zuwa sai da shi to kai ma ka ce za ka yi business sai ka yi kuɗi irin na arni komai za ka yi wannan ka kauce wannan ga abin da aka ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sai Allah ya ce sannan amma su daga cikin wasu mutanen fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan ita ce addu'a da annabi yake hatta in zo dawafi tsakanin rukunul yaman zuwa ne hajarul aswad kwanan nan da yake kwana ɗaya ce kun san ko kwana yake da shi kaba ko to daga rukunin yaman sahabbai sun ji na cewa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan kai ma karka batta haka kuma addu'o'i da ake da ake kiran su jawami'ul kalim abinda zaki addu'a gajera ta kunsa komai yanzu ka zauna kai ta ibnu kasir da ya tashi nan yana bayani bari ku ji abin da ya ce dan karanta muku ba dan ku ji yake cewa fai wato da aka ce addu'an nan da annabi sababi Allah ya saukar da wannan aya faɗi yace fa jama'a hadhihi da'wa hadhihi da'wa kullu khairin fi dunya wannan addu'a ce kace da kai tunaye mun ji ayar ko ta hada dukkan alkhairin duniya wa sarrafa kulla sharri kuma ta sarrafa da duk wani sharri kun gane fa innal hasanata fi dunya in aka ce kyakkyawa a duniya tashmalu kulla matlubin dunyawi min afiyatin ya tattara duk wani abin da kake nema na duniya min afiyatin na lafiya kuna ganewa dari rahbatin da gida mai yalwa wa zaujatin hasana yasa nace zan karanta saboda matasa matasa kun san sun fi yawa karatun nan da mata kyakkyawa sannan wa rizqun wasi'un da arziki mai yalwa kaga magana arziki nan zo su matasan sun fi so su jima ta kyakkyawa ko ta arzikin zai auren amma ki dai a faɗi mace shi yana so ya ji wannan inda mata shi wa ilimin nafi'un da ilimi mai amfani wa amalun salihun da kyakkyawan aiki na gari ya ce wa markabun hane da abin hawa lafiyayye eh wasu nawun jamilu daga mata sai mai sai mota ko eh wasu nawun jamilun da dukkan wani yabo mai daɗi da za a yi maka ila ghairi zalika min mashtamalat alaihi ibarati mufassiri duk wasu ibarori da malaman tafsiri suka fassara rabbana na fi duniya hasana in fa ka faɗi wannan ba ka zana ka ce Allah kamar yanzu kunutin nan Allah ba ni mata mai kyau Allah ba ni abin hawa mai kyau Allah ba ni wannan da kanka kake rabbana atina fi dunya hasana aya ce ta alqur'ani maganar manzo ce sannan ta hada maka komai kuma Allah ya fi ka sanin wai kai kai me ma kake so ne kuna ganewa da kyau bayan ne ce wala munafata bainaha babu wani abin da ke kora komai in dai ka ce wannan kyakkyawa abin ne ya hada fa ha kullaha wato mun mundarjatun fil hasanati fid dunya kalma hasana kyakkyawa to wannan duk shiga karkashin wannan kalma dai. kuna ganewa da kyau wa ammal hasanatu fil akhirah kyakkyawa ko a lahira da ka roƙa yace fa ala zalika dukhulul janna mafi girman kyakkyawa a lahira shine shiga aljanna wa tawabi'uhu min al-amni min al-faza'i akbar ko fil arsat abin da ke ƙara biyo masa shine ka sami amintuwa lokacin firgici lokacin tashin kiyama kuna ganewa eh wato wace sirrin hisab da a sauƙaƙa maka hisabi an zo wanda Aisha ke cewa da Annabi ya ce man nukishan hisabu uzdi duk wanda aka ce za a naƙasha shi za a yi wato zauna a bidilla dalla wajen hisabi sai mai azaba shi yasa ake cewa kake roƙo ko Allah ka mana hisabi hisaban yasira kuna ganewa da kyau yace wa da zalika min umuril akhirati saliha da wannan wannan wanda yake tattare duk yadda lahira ka za ta zo mai kyau wa amma najati minan nar fa huwa yaqtadi taysiru asbabihi fi dunya min wato ko wato in kuwa ka ci Allah ya tsare ka daga wuta to shi ma ya hada Allah ubangiji ya sare maka tun a duniya hanyoyin da za ka bi ka iya nisantar abin da zai ja maka aikin haram da fusatar da ubangiji da wasu shigohi da haramun da za ka auka ma har su zama sabadin a saka su kake ta sadda ce waƙina azaban nar to kamar kana roƙon Allah Allah tsare ni daga aikin zina aikin sa'o aikin yi da wani aikin kaza duk shi kake ta sadaka ce wacce na azaba na ba su ne suke sa a sa mutum wuta ba to dan Allah wannan addu'a ko ce ta fita ko ga gan baka iya larabci ba da doguwar addu'a kai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina na yanzu wani a ce a yi maya ya ce da Allah ya tiyani da addu'a ce to ba ko zan karanta maka rai ce sai ji kamar baka yi mai addu'ar ba Allah ya sa mu gani muna ga malam brian ya matso yana jin yana so nuna man lokaci ya kiran ko a ina ganin a nan ka tsaya dama ko to walaika alaihim walaika lahum nasibun Yin ma kasabu wato Allah ya ce waɗannan su ne suke da rabo daga wato ainihin abin da suka tsororta za su sami rabonsu wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan sakamako ne zai sa kan kama kowa abin da ya aikata Allah ka sa mu dace Allah ka mana jagora ina ga nan za mu tsaya saboda ne lokaci abin da mu karanta daidai Allah ba mu lada tare abin da ne kuskure Allah ya gafarta mana kamar yadda aka yi bayan da malam da wanda sai kuma ta kallon to ana sanar da ita kowace ɗanta dangane da sanarwa da ɗan kwaye bayan amma da wanda yake cewa shi ne ya kaɗe mutum uku suka mutu to malam kafara da ta idan ya tashi zai yi azumi sittin zai yi koko kowanne ɗaya sai ya masa sittin الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى abin da malamai suka ce kenan kowace rai sai mata kafara ta ba ɗaya zai shi kenan da ya ba kowace rai ce rashin kanta take kuma kowace zai makafara ta wannan an yafe masa abin da ya na jini da abin da ta wannan kuma idan wato abin da ya sannan kuma zai kafara da kowane shi yasa ake kokari kullum ai kafa kafa da ta Yau yadda za ka yi ka nisanci abin da za ya kai ka kashe wani ko bisa kuskure ne to ne ganganci a nisance shi yamma bayan rai ya zama kamar banza ina jin duniya kamar irin najeriya yau ya san muke shi ba ta da lafiyar taya ya kamata ya canza sai ya ta cewa bari dai da rakawa bari da rakawa birkin shi ya biya abin nan kafafun ya duk abin da zai kawai oxygen ya san su amma ba zai yi ba haka nan hanyoyin da ake bi su ma gwamnati ta san su lalace ko da masu aikin haya ma da mutane in gwamnati ba ta da kuɗi ya kamata a kallafa masu wasu kuɗi za a rai karɓa wurin ana gyara masu hanyar da suke bi don su zauna lafiya da su da dukiyarsu da mutuncinsu sai ka ga daji famfar ne kana cikin tafiya kwatsam sai shiga ramin mara Ana gangara da nan ta ce taya za ta fashi ba ta dace shi kinan kuwan sana ga hukuma ta saba ba kashe rawuka a nan wurin haka za ka ga kuma mutane masu tsallaka hanyoyi su ma kamar dabbobi mutum ya san wannan hanyar ce haya inda motoci ke gudu kawai sai zo kamar hanyar kofa gidansu ya wuce duk irin wannan haka za ka gaji a najeriya ake sabubban kashe rai ga sunan karan jire ba iyaka ba inda ake rai ya zama kamar banza irin najeriya irin wannan duka mutum sai kiyaye kai kai iya iyawa kan ka san hanya ba ta da kyau don me yasa za gudu sai ka tafi a hankali ramin ne in ka wuka a hankali maimakon ta ta fashe kila ba ku ciwon zace ba sai dai ce yi ko haka abu ya zo da sauki ke duk irin wannan sai mu kiyaye amma sai ga mu ba kyau shi direban mota ba cikakken lafiya sannan yana ta da gudu da yawuka su kuma na cikin mota kamar mahaukata ba za su yi masa magana bai tafi a hankali in ba zai ke wai sauki su to duk waɗannan an abubuwa sai kula da su Allah ya sani Allah ne ke cewa ya yi niyyar biya wa mahaifiyarsa aikin hadi sai ya lura ba za ta cika ƙa'idoji ba saboda rashin sani to malam za a iya tafiya da yi mata ladan ya je gare ta da eh, shi aikin hada ana iya jagoranci ne lafiyar talau tana da lafiya za ku iya tafiya tare da kai da ita ne inda za a je kana nuna mata yadda za ta lafiyar ta kalau wannan magana ilimi ke na kai kana koya mata da jagora dama duk wanda ya kai shekaru masu nauyi ko manya bai kamata ta bi a bashi da ta yake shi kadai ba sawabin namiji ne kuma ci ya kamata da kai in dan ta ne ku tafi tare duk wasu wahalhalu ka rika kula kana kula mata da su kana daukar nauyin kuma kana mata nuna mata da za a ilimance da kuma abubuwa ma wanda suke ko ba na ilimi ba ne na wahala ne na ciki ka tsaya ka koya mata inda za ka ce a sa ka je kai ka yi mata hajjin ko kuma ka biya a yi mata wannan inda ba za ta iya ba na ba ta da lafiya ba yadda za ta yi ko kuma a tsufan ya sama ba ta ba za ta fahimta da take ba ba daidai lokacin sai a koma halarcin cewa aikin haji akwai niyama wato wani zai iya wakilta wai kai ka je ka yi mata Allah ya ba ta ladan da sharaɗin kare da kai naka ko kuma ka biya mata wani ya je ya yi mata shi ma da sharaɗin iyayen shi nashi wannan halarci mara wannan ke cewa me yasa wani wani dalili ne yasa suratul tauba ta da basmala to ba zan iya tuna dalilan ba duka yanzu haka ta zo manzo sallallahu bai ba sauka mai ita da basmala ba bai karanta masa bai da basmala ba Bara a cikin malaman tafsiri suna cewa saboda sura ce da aka yanke alaka tsakanin kafirai da musulmi duk wani abu wanda yake na shirka wato na shirka a ranar ita sura tana bayani ne an riga an raba gari kawai su daban mu daban duk wani magana a ya maka kafiri a waye babu an raba gari shi ya sama sura aka saukar da ita ba tare da sa mata basmala ba domin basmala abin da ta kunsa magana ne na rahama da jin kai to bai kamata a ma faɗa rahamar ba don a nuna cewa ga matsayinsu muddin suna shirkar nan suka mutu aka wuce za su tafi wannan ƙwaran hukumar shi da tafi na tafsiri ba da karin bayani wannan ke cewa nan ya halatta mutum ya mu'amala da musulman aljanu ba suna ba shi magani da eh, bai halatta ba saboda ba jinsin kuɗaya ba ba komon kuɗaya ba hanyoyin magani a ne ya gama mana bayanin su akwai magani na ta ba. wanda yake shi ne bangaren likitoci bangaren sake-sake ganyaye waye-waye irin namu na gargajiya na da kenan an jarraba an ɗebo sassaƙe kaza aka sha za a wanke in an yi salala da sayu kaza za a waye ganye kaza aka daba aka ji an jarraba an gane wannan da shi da aiki irin na likita da yake ba da kwayoyi kaza duka da su wala ne da kyau waɗannan duka annabi zamaninsa ya yi domin aisha tuwar ne, ta sababin jinyar da ce ta manzo sallallahu aka ce tana cikin manyan likitoci na sahabbai magunguna da ake zuwa a wasa ba ma annabi ta ce ta haddace suna da yawa wanda ta sani har wannan ya halatta sai magani kala na biyu wanda ya shafi abubuwa na shekarun da ibilisai su kuma da ake yin su da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma da askar wanda annabi ya bayar su kuma a magance su wanda su kuma ana ko su ɗin sai san haɗu da bawan Allah na gari wanda yake kokarin tsoron Allah ya iya wasa to shi kuma in ya karanta ya tofa a ruwa ko ya karanta a mai ciwon ta sababin wannan Allah ya so sai ya waɗannan shekaru ya sami lafiya in ya so Allah ya so domin duk abin da shi magani yake galibi shi sababi ne ba shi ne hakika na maraka ba Allah shi ne warkarwa da wanda wancan irin na likitocin da irin na mutanen manada da shi irin wannan din da zan a zo a yabo ya karanta alqur'ani ko a karanta wasu hadisai duka waraka hannun Allah ciki waɗannan mun su muka sani magani in ka fita wannan ko koma kuma za a haɗa kai da aljani a ce ko musulmi ne aljanin zai ba da kaza taimako zai ba da ni dai iya na linka a maganganun magabata ba inda na ga halittar haka amma karatun fadi gare shi ba ɗalibai mana tare da su da malamai inda wanda ya sani kuma sai kara yari ma ana wannan yake cewa tsakanin dangin mahaifi da kuma uwa malam waye ku cancanta ya karɓi rabon ƙananan yara kafin su mallaki hankalin kansu eh, idan aka mutu aka bar yara a matsayinsu na kanana kamar a ɗauka shan wani yake ko an yayi shi kalami bai gani ba a daidai wannan lokaci uwa ita ce da hakkin ta kula da shi idan ta yi aure za ta yi aure to wani zai dawo hannun kakanni kenan ba ya tafi gidan wani ba an gane da kyau nan hakkin yana kansu amma da sharɗin za su yi kula da tarbiyya yara in ba za su iya ba sai hakki ya dawo wajen dangin uba wato maza kenan amince sai su karbi yaran da sharafin kila ba tarbiyya ko ba a ba za a sa su makaranta ba da sauransu amma haƙƙi na kula da yaro kan karami yana hannun uwa amma ya riga ya girma ya daga ya fita daga hannun ya koma wajen dangi na uba ban wato yayyan mahaifi ko kanansa kenan su ne da haƙƙin su kula da shi su sa shi makaranta su kula da ilimin sana'a addini da na rayuwa yadda zai zama mutum na gari shi ma kuma su kula da dukiyar su an amfani masa dukiya su haɓa ta yadda za ba za ta ci ne ta ba yadda kuma za ta kare ba ko bisa ihsani ko kuma suna ko haɓa ta suna ɗaukar kasansa a ciki ba tare da zalunci ba shari'a ta yi da wani. Allah ya ce don Allah malam da ‘yan uwa ina shekarar ƙarshe ta makaranta a project a gabana amma kudin makaranta na shekarar ya gagare ina roƙon addu'a Allah ya sare maka ya ba ka ikon samun wannan kuɗi ko ya ba ka ikon ƙarasa karatun ka ba kai kaɗai ba da yadda suna nan da yawa kowa da yadda da ke damun shi Allah ya mu kowa bukatun sa na alheri abin da muke karantawa Allah ubangiji shi ba mu ranar sa sa mana a mizani ka ba mu ikon fahimta sa kuma ka ba mu ikon aiki Allah ka taimaki wannan al'umma ta mu ka taimaki wannan addini na mu ka ɗaukaka mu da ɗaukaka wannan addini shugabannin Allah ya musu jagoranci Allah ya taimake su ka ba su mashawarta na gari in an ba su shawar Allah ya ba su ikon ke ita Allah ubangi ka taimake matasan ya shirya mana da su ya ɗora su hanya mai da ya sare musu hanyoyi na rayuwa ba su ilimi na addini da na rayuwa da baki da Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora su kan hanya ta gari Allah ya ka tabbatar da riga da gama kan sunna ga manzo sallallahu alaihi sallallahu wasallam duk wasu hanyoyi na shaitan na fitilarsa na fili da na koyi Allah ka kare mu da su Allah ka mana ka tanga da fitina shira Allah ka tsare mu daga zaniya Allah ka tsare mu daga zaniya Allah ka tabbatar da garigan Allah ka kara mana imani ka karbe mu muna masu imani Allah ka karbe mu muna masu imani wannan wata da muke ciki alkhairan da ke cikin sa Allah ka hada mu da su wannan kwanaki da muka shiga Allah ka hada mu da abin da ake samu cikin su Allah ka samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة Yan wa na tsara gida a jabar kamunan kudin mota saboda mai Allah da gani.